malamai su ne iyayen al'umma malamai su ne likitoci na al'umma babu wani abu da ya shafi rayuwar mutane ta wannan duniyar da ma abin da ya shafi lahirar su face mutane suna buƙatar wato nasihohi da faɗakarwa ta malamai domin su ne za su saita musu rayuwarsu ta duniya su sai saita musu rayuwarsu ta lahira da abin da wani zai gaya maka wanda yake da ƙwarewa akan wani abu na ci gaban duniya irin su kimiyya ko na ilimi na falsafa bai wuce ya taimaka ma cikin abin da Za ka iya mallaka na wannan duniyar amma inda ka sarrafa abin ta hanya mai kyau ta fuskar hankali da addini da mutunci babu wanda zai koya maka sai malamin addini shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya zargi kafirai na baya waɗanda suka nuna cewa ba sa buƙatar ilimin annabawa suka rika alfahari da ilimin da suke da shi na technology da falsafa da sauransu Allah ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un yayin da manzannin su suka zo musu da bayyanannun hujjoji na littafin Allah da Allah ya saka musu da hikimomi da Allah yake wa annabawa wahayi a cikin zukatansu sai suka rika ainihin wato ko suka rika alfahari suna munna da abin da ke su na ilimin kimiyya da ilimin zamani suka ainihin kafircewa abin da Allah ya saukar akan annaba na ilimin annabta wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un abin da suka sance suna yin zigilanci ya ainihin tabbata ya sauka akan su to daga nan zamu gane cewa babu yanda za a yi wani rayu a wannan duniyar face yana buƙatar malamai dan siyasa ne dan kasuwa ne shugaba ne ko wanda ake mulka ne kowa yana buƙatar ji ga bakin malamai domin su ne magada annabawa duba da abin da yake faruwa a jihar Kano na Rusau wanda sabuwar gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta fara wanda hakan ya dauki hankali da sabanin tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje malamai na ta ba da shawarwari mabambanta game da wannan batu ɗaya daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci wanda ya fice wajen fatawa wanda kusan baya shi a wannan lokacin a wannan ƙasar tamu Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ya yi tsokaci akan wannan batu musamman akan abin da ya shafi ɗibar ganima da wasu suke cewa suna yi game da kadarori da gwamnatin jihar Kano ta rushe gine-ginensu mutane suka rika wasu su akai menene hukuncin wanda ya dauki dukiyar wani ba da haƙi ba menene hukuncin wanda ya kwashi dukiyar wani ya rika jingina hakan da ganima zamani na nan na tafi lokacin da mutane ba za su damu ba abinda duk zai zo hannunsu na dukiya ta halal zai zo musu ko ta haramun ba abin da ya dame su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kullum gaskiya ne abubuwan da yake faɗa kullun ƙara tabbata suke a yau muna wani lokaci wani zamani da mutane ba sa jin tsoron Allah ba sa tunanin lahira ba sa jin komai a ransu yayin da suka ga dukiya suna so kawai za su sa hannu su ɗauka babu ruwansu abin nan da za su ɗauka ya halatta ko bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin nu'man ibn bashir da imam al-bukhari ya rawaito yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara duk abin da yake na wani ba naka ba to duka shari'u da duk wasu masu hankali a duniya da na da da na yanzu da wanda za a yi nan gaba kowa yana fahimtar cewa wannan abu wanda ba naka ba ne taɓa shi ko ɗauke shi ka yi amfani da shi ka mallakar wa kanka wannan abu to haramun ne hankali ba zai yadda ba ballantana kuma shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mai cike da adalci saboda haka babu wata al'umma da aka taɓa a bayan ƙasa da ta halatta cin dukiyar wani ba tare da yardarsa ba ba tare da amincewarsa ba ba tare da sansa ba a 'yan kwanakin nan muna ga ko mun ga irin yadda jama'a suka rika wasosan dukiyar 'yan uwansu suna halatta wa kansu dukiyar 'yan uwansu suna sace kayayyakin jama'a har ma wai suna kiran abin ganima suna kiran kayan jama'a dukiyar al'umma dukiyar 'yan kasuwa suna halatta wa kansu suna ce kiranta ganima ka duba ka ga irin wannan ta'addanci irin wannan katubara abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta akan harshen duka annabawansa ya saukar da haramcinsa a cikin duka littattafansa musulunci ya zo ya tabbatar da haramcin taɓa kayan wani wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce kar ku rika cin dukiyoyin junanku ta hanyar da take ba ta gaskiya ba ta hanyar barna ta hanyar cutarwa sai gashi mutum yana kiran wannan abu da na haramun wai yana kiran shi da sunan ganima ganimar da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ganimar da ake samunta wajen ɗaukaka kalmar Allah mutum ya zo yana zalunci yana cuta yana ɗaukan kayan ɗan uwansa kuma yana kiranta da sunan ganima ko shakka wannan ta'addanci har ina mutane ba sa tunanin cewa duk wani abin da ka taɓa na ɗan uwanka matuƙar ba da son zuwa da son ransa ba matuƙar ba da yardarsa da amincewarsa ba to wannan abin yana wuyanka ba zai taɓa sauka daga wuyanka ba sai ranar da ka mayarwa da mai abin ko ya ce ya yafi amma duk sallar da za ka yi duk istighfarin da za ka yi duk hailalar da za ka yi duk addu'ar da za ka yi duk tuban da za ka yi ba zai warware maka haƙƙin wani da yake wuyanka ba da ka ɗauka ba bisa yardarsa ba ba bisa amincewarsa ba ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake faɗar cewa ranar gobe kiyama babu wanda digadigansa za su gushe daga gaban ubangiji sai an masa tambayi hudu la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umru an umrihi fima afnah وأن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda kafafuwansa za su bushe daga gaban ubangiji sai an masa tambaya hudu an tambaye shi game da rayuwarsa ya yi karar da ita game da samartakarsa da yarintarsa yaya ya gudanar da ita yaya ya karar da ita sannan a tambaye shi dukiyarsa ta ina ya same ta kuma ta yaya ya kashe ta sannan kuma a tambaye shi ilimin da Allah ya bashi ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba ruba tambayoyi ne guda hudu amma tambayar da ta ta'allaka da dukiya tambaya ce mai 'ya'ya biyu min aina iktasabahu wa fima anfaqa ina ka samu dukiyar ka samu ta ne ta hanyar da ta halatta da Allah ya halatta maka ta kyakkyawar hanya ko ka samu ta ne ta hanyar haram ta hanyar kwace ta hanyar zalunci ta hanyar damfara ta hanyar cutar da wani sai ka ansa wannan tambayar duk yawan dukiyarka duk ta. min aina ta sabahu ina ka samu dukiyar nan wa fi ma anfaqahu ta yaya ka kashe ta mutane ba sa damuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai damu ba ta ina ne dukiya za ta shigo hannunsa ta halal ne za ta shigo masa ko ta haramun abinda muka rika gani a 'yan kwanakin nan na yadda mutane suka rika daka matasa suka rika daka waso su kan dukiyar al'umma idan gwamnati ta ce za ta yi wani abu wannan ba zai halatta maka dukiyar dan uwanka ba ba zai halatta maka dukiyar ba duk kankantar abin da ka ɗauka ba naka ba sai an tambaye ka game da shi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko aswakin dan uwanka ka cuta aswaki dai wanda ana ganin wani abu ne mai sauki ko darbejiya ka cira zaka yi aswaki da ita nabi ya ce to ko aswakin dan uwanka ka dauka ba tare da yardarsa ba ranar gobe kiyama sai ya bi sai an bi masa kadinsa Bari ka je ka yashe wa mutum dukiyarsa a shagonsa da ya sha wahala wajen ya tara abinsa daga nan yake ciyar da 'ya'yansa ila da iyayensa yake taimaka ma masu buƙatar taimako yake taimaka wa kansa nauye-nauyensa ta wannan yake sauke su a lokaci guda a je addaka masa waso su a kan dukiyarsa kuma saboda ta'addanci da rashin tsoron Allah a kira wannan satar da aka yi da sunan ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi samu wasu mutane da za su zo a cikin al'ummata suna shan giya suna kiranta da wani suna da ba nata ba to irin wannan ne ka canza wa abu suna don kana zaton cewa in ka canza masa suna kamar ka gyara abin babu abin da zai gyaru matuƙar ba gyararri ba ne sai idan an ɗora shi an mai da shi kan tafarkin daidai gwamnati ba ta isa ta halatta haram ba gwamnati ita ma umartar ta ake yi kan cewa ta yi gaskiya ta yi adalci duk wani shugaba umarni ake bashi akan cewa ya yi adalci ya yi gaskiya sai Allah ya tambaye shi akan abin da ya shi kiwo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati dukkaninku waɗanda ake suke yake masu kiwo ne kuma kowa sai an ba su tambaya akan abin da aka ba shi kiwo saboda haka ba gwamnati ba za ta halatta maka haram ba ba za ta yi abu ka dauka cewa wannan abin da ta ya zama halal kai kuma ka cutar da wani ba wannan ba zai taba yuwa ba da kai da gwamnatin da kowa da kowa ababen tambaya ne gaban Allah wa kaifuhum innahum mas'ulun da tsayar da su sai an tambaye su wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al Allah ce wallahi sai mun tambayi waɗanda aka yi wa aike sai mun tambayi 'yan aiken idan manzanni ba za su wuce gaban Allah ba sai sun ansa tambayoyin da Allah zai musu ina kuma ga wani kowane ne shi sai ya ansa duk tambayoyin da Allah zai masa a ranar da babu mai kwatar wani kowa ta kansa yake nafsi nafsi annabawa cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim kowa ta kansa yake a wannan ranar amma mutane ba sa tunanin wannan ka duba lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya yi maganar masu tauye mudu wani ya sayi abinka ya yi ciniki da kai ka tashi bashi ka bashi ƙasa da abin da kuka yi yarjejeniya a kansa ka rage masa daga abin da kuka yi yarjejeniya ya saya daga wajenka Allah ya tashi magana a kansu yace tsananin azaba ta tabbata gare su sun banu ranar gobe kiyama idan su za su auna su cika idan za su aunar su tauye ci wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ce tsananin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu waɗanda idan su suka yi awo sai su cika mudu idan su suka za su aunar ko za su ɗora a sikeli sai su tauye Allah ce waɗannan ba sa tunanin cewa za a tashe su ala yadhunnu ulaika annahu mab'uthun shin wai waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su li yawmin azim a wata rana mai girma yau mai komun nasu li rabbil alamin da mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halittu duka to idan tauya mudu ne kawai mutum ya yi abin da ya sai aka saya abunsa ya bayar da wani kaso mai yawa amma ya tauye wani abu Allah ce sai an tsare shi an titse shi kuma ya shiga uku ina ga wanda zai kwashe kayan dukiyar wani ba ciniki suka yi ba ba komai ba ya ringa kwasa yana iba wasu ma har su rasa ransu a wajen wannan ta'addanci ranar za a tsayar da su gaban Allah subhanahu wata'ala a tambaye su ta yaya ma suka zo lahirar sun zo mu Allah subhanahu wata'ala cikin saban Allah cikin cutar da wasu cikin zalunci ina za mu sa kanmu irin waɗannan abubuwa na ta'addanci suna faruwa na rashin tausayi mutanen da aka shigar haƙƙinsu aka talauta su aka jefa iyalansu cikin wani yanayi suna kuka suna zubar da hawaye yaushe kake tsammanin cewa hawayen nan zai zuba a banza zai tafi a banza Allah ba zai tsare ka bara na gobe kiyama ya bi kadi ko ma tun a nan duniya Allah subhanahu wataala ya fara gaggauto mutum hisabinsa abu ne wanda yake karara yadda annabi ya faɗa alhalalu bayyin wal haramu bayyin babu wani wanda cikin masu kwasar dukiyar al'umma yana cewa ganima babu wani daga cikinsu wanda zai so shi haka ta faru da shi ko ta faru ga ɗan uwansa ba zai so ba ba zai so ba ashe in abin da yake yi alkhairi ne zai so shi ma ya faru gare shi amma ko kaɗan ana daka wa mutane wasosan dukiyarsu a gaban idonsu ana kwashe musu kayayyakinsu a gaban idonsu to mun kwana da sanin cewa irin wannan zalunci idan ya yi yawa a cikin al'umma Allah baya barin al'ummar haka nan. Allah zai sauko da wata uƙubarsa wanda za ta shafi wanda ya yi ma da wanda bai yi ba a dalilin kokawa da wasu bayan Allah suka yi kuma ka ga rashin kunya ga Allah da muminai sai ka ga masu sayan kayan sata kayan fashi sun zo sun kasa sun kafa kasuwa a sato a kawo musu su kuma su saya da wani farashin banza da wofi saboda kayan wasu ne saboda kayan sata ne suna gani wasu su je su kwaso kayan mutane su kawo musu su kuma su saya da masu zuwa da kayan sikelin auna rodi da ƙofofi da waye suna karɓar kuɗaɗe duk wanda ya sai kayan da ba na halal ba yana sane to tare yake da wanda ya sato duk hukuncinsu ɗaya babu bambanci da wanda zai je ya ballo kayan jama'a da wanda zai zo ya kasa ko ya saya shi kuma ya je ya sayar dukkanin su haramun suka ci kuma in ba su mai da wannan haƙƙin ba za a kwasa daga cikin kyawawan ayyukansu in suna da su in ba su da su kuma laifukan waɗanda suka cutar za su dawo kansu sannan kuma Allah ya tafi ya jefa su cikin wuta bai damu ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكشوا كل لحم أو دم نبت من سحت فالنار أولى به أو ترواية لم يدخل الجنة لحم نبت من سحت دك ونجيكي دا يجنو تحنير حرامه هو نجيني دا يقدان أجيكي متن تحنير حرامه annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wuta ta fi cancanta da wannan jikin da wannan gangan jikin annabi ya ce lan yadkhul aljannata lahmun nabata min suht duk tsokan naman da ta tsiro ta hanyar haramu ba zai shiga aljanna ba ya haramta wa kansa aljanna duk wanda ya ciyar ko aka ciyar da shi da haram yana sane to ko addu'ar sa wannan yake da zai yi Allah ba zai karba ba hadisi ne sahihi yana nan cikin sahih muslim hadisin abu huraira ثم ذكر رجلا أشعث aghbara يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له annabi ya ambaci wani mutum da zai zo birin tsaya cikin wani yanayi na larura yana daga hannunsa yana cewa ya ubangiji na ya ubangiji na yana addu'a annabi ya ce amma cin sa haramu, shan sa haramu, suturar sa haramu, an ce da shi haramu annabi ce ta za a shi addu'ar wannan addu'ar sa wannan ba za ta karbu ba haka da wanda ya sato da wanda aka sayarwa da wanda ya saya daga wanda ya sayarwa kuma ya san kayan sata ne da wanda ya ba wa masu yi kariya yayin da suke abin ya yi ƙoƙarin ba su kariya da wanda yake da ikon ya hana ko kuma alhakin ya hana yake kansa bai hana ba dukkansu sai Allah ya tambaye su ranar gobe kiyama dukkansu sun yi tarayya cikin wannan zalunci sai sun ansa tambayar ubangiji ranar gobe kiyama saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙƙin al'umma mu kiyaye haƙƙin dukiya dukiya tana ɗaya daga cikin tana daga cikin ad-daruriyatul khams wanda shari'a suka zo domin su ba su kariya shari'a ta zo ta ba wa addini kariya ta ba wa rayuwa rai na ɗan adam kariya ta zo ta ba wa dukiya kariya ta zo ta ba wa hankali kariya ta zo ta ba wa mutunci kariya wato zurriya saboda in ka kula bayan addini bayan ran ɗan adam to abu na uku daga cikin abin da aka kafa dukkan wata shari'a ta Allah a kansa shine ba wa dukiya kariya suna daga cikin daruriyatul khams shi yasa dokokin Allah suka zo da hukunce-hukunce masu tsauri don kare waɗannan abubuwa dokokin Allah suka zo da hukunce-hukunce masu tsauri domin kare dukiya aka ce wanda ya sata ya saci abin da ya kai nisabi daga hirzi a yanke hannunsa hannun nan fa za a za a fanshe shi da ɗari biyar amma kuma in ka ɗauki abin da bai wuce rubu'u dinar ba bai wuce rubu'u dinar ba to za a yanke hannun aka shar'anta doka ta wanda zai yi fashi da makami ya tsara hanya ya tsoratar da mutane ya razanar da su ya kwaci dukiyarsu aka shar'anta doka ta hiraba ta hiraba cewa a kama shi ko a yanke hannunsa da ƙafarsa a tarniki ko a tsire shi ko a kore shi a je a kai shi can inda za a raba shi da mutane ba don kuma saboda a bawa mutane kariya akan dukiyarsu musulunci ya zo da tsare-tsare na kasuwanci Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi kasuwanci ba tare da yarda ba ma dole sai da yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa da yardar su za su yi ciniki sannan su wannan ya karba abin da ya saya wanda ya ba da dukiyar kuɗin da ya saya abin da ya saya illa an takuna tijaratan an taradin bainakum shi sai dai kasuwancin da kuke yin sa bisa yarjejeniya tsakanin ku ka duba bashi da ɗan uwan da mutum zai bawa bashi bashi aqdu irfaq ne yarjejeniya ce ta tausayawa ba ma ciniki bane ba saye da sayarwa bane amma ka duba ita ce mafi tsawon aya alqur'ani aya da ta yi magana akan tsare-tsaren bashi ba don komai don a tsare dukiya kada wani daga wajen taimako kuma a cutar da shi aka ce a rubuta a samu shaidu shaidun su zama adalai ayi kaza ayi kaza aka ja kunnan shaidu aka ja kunnan mai rubutu ya tsaya ya rubuta gaskiya yayi adalci in an nemi ka shaida ka zo ka bada shaida ka ka ki bada shaida duk ba don kuma don a tsare dukiya to shari'ar da ta zo da wannan ta ya za ta halatta maka ka yi rubda ciki akan kayan ɗan uwanka kuma kana cewa ka kwashi ganima. wannan ta'addanci ne akan kayan dan uwanka kuma ta'addanci ne akan shari'ar Allah ta yaya ta yaya ko waɗanda aka halatta shugabanci ko alƙali ya karɓi dukiyarsu saboda wani laifi da suka yi ba barin dukiyar ake a daka waso su a kanta ba alƙali yake karɓa shi kuma ya yi abin da ya ga ya dace da shi ko shugaba ya karɓa ya abin da ya dace da shi amma daga mutum ana zargin ya yi ba daidai ba ko wani ya yi ba daidai ba sai ya zama kuma shi kenan dukiyarsa da komai na shi ya halatta ga mutane wannan wannan ba zai taba ba zai taba yiwuwa ba kuma ba abu ne da ya dace a sa ido a kansa ba ko a bari ya wuce ba tare da an hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari ba in ma mutum ya ga ya tsallake hukunci a nan duniya to bai tsallake na Allah ba ba zai kuma taɓa tsallake na Allah ba duk wanda aka cuta sai Allah subhanahu wataala ya karɓo masa haƙƙi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa su warware tun a nan haka annabi ya ce su warware tun a nan duniya kafin a zo ranar da ba dirhami ba tidari ba kuɗin da zaka iya kwatar kanka ko ka fanshi kanka a wurin Allah a ranar da ayyukan ka ne kawai za a zube da su za a rika biyan waɗanda ka cutar in ba ka da su kuma a rika ebo laifukan waɗanda ka cutar da zunubansu ana yaɓa maka ƙarshe kuma ka tafi wuta sauraka ka uwa jama'a mu tashi tsaye wajen ba wa masasa tarbiya 'ya'yanmu tarbiya a gidaje da makarantu da masallatai kuma a ci gaba da jan kunne akan irin wannan kuma dole ne gwamnati wanda alhakin bawa mutane kariya a rayukansu da dukiyarsu yake wuyanta dole ne ta tashi ta bada kariya akan waɗannan abubuwa mun kuma ya zanto da sanin gwamnati da rashin ko'o na gwamnati na jami'an tsaro na waɗanda alhakin kariyar yake a hannunsu ba su yi ba babu shakka waɗannan su ma sun yi tarayya a cikin abin da yake faruwa na zalunci kuma sai Allah ya tambaye su a kansa. to muna roƙon Allah subhanahu wataala shirin mana da al'ummar mu ya gyara mana ƙasar mu ya mana maganin matsalolin mu wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh